Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu sha yau hudu ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin da daya ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi mu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci kuma a irin wannan rana وما أظن wannan masallaci namu جامع إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وما بنا بيبير تفسير مظلما لنم الشيخ القاضي أبو بكر محمود دني عليه رحمة الله وترد الألحان إلى معاني القرآن تفسير من أبدان أشن سورة البقرة وما بنا أشن آية تدعي بي kuma da izinin Allah za mu majalisi na ɗari da sha hudu insha Allah ta'ala ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan asalin yadda ya halarci mutane akan tauhidi da kuma yadda suka saba bayan wasu sun butulci sun kafirci sun saba wa tauhidi ayar kamar yadda muka gani tana bayani akan cewa tauhidi ya gabaci shirka tauhidi shine farko shirka ba kuwa ce ɗan adam abin da ya sani da shine tauhidi shirka daga bayan shigo cikinsa sannan ayar tana tabbatar mana da cewa shirka ita ce sanadin saɓani a tsakanin al'umma tauhidi shi kuma shi yake haɗa kan mutane tauhidi yana haɗa kai shirka raba kai kake sau wanda yake kira zuwa ga tauhidi shine wanda yake kira zuwa ga haɗin kai wanda ko ke cewa a shirka ko yake yin shirka to shine yake raba kan musulmai Allah ya tsare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 واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جزاك الله خير من جي آية من فقوانتا لكم تفسيرنتا لكم أبابا تقنتا لدرستا لفكر إن ذا متاشي شيني وما اختلف فيه kuma ba waɗanda suka saba a cikin littafin wa makhtalafa fihi ay fil kitabi kenan ba waɗanda suka saba a cikin littafin illa alladhina utu sai waɗanda aka ba wa littafin ay alkitab shi littafin da aka sauka bayan Allah madaukakin sarki ya saukar da littafai to sai wasu suka yi da littafan da Allah ya aiko manzannin da su wasu kuma suka kafirce suka bitirce suka ƙi da <clears throat> da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a ta wannan shi ne sabawa yanzu sabawa biyu ce akwai sabani na farko shi ne sabani kafin a saukar da littafi كان الناس أمة واحدة قراءة ابن مسعود يتي فاختلفوا فآمن بعضهم وكفر بعضهم wannan shi ne saɓanin farko dacen mutane a kansa ɗaya in da haɗin kai a bisa tauhidi suke to sai wasu suka kirkiro shirka wannan farko wannan saɓanin farkon Allah subhanahu wa ta'ala manufarta ita ce abincin labarin a sake komawa zuwa ya haɗin kai tauriri to fa ba a sallahu nabiyina mubashirina wa munzirina wa an zala ma'ahumul kitaba li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi aka saukar da manzanni aka ba su littafai domin me domin wannan littafin Allah madaukakin sarki ya saukar da shi wa an zala ma'amul kitabu bil haqqi li yahkuma bayna an-nasi fi mahtalafu fi littafin ya mai da su zuwa ga haɗin kai to da aka saukar da littafin to sai kuma aka sake sabawa a bayan na biyu ke na alistilafu tsani hmm. shine wasu suka yi da littafin wasu suka ki da shi to shi ne wannan nabi shi ne allah ta ke cewa maktalafin tun da aikin kitab ba waɗanda suka saba saɓani na biyu a cikin littafin illan da na hutu sai dai waɗannan da aka ba su ai alkitab littafin fa'amana ba'adun jini wa kasar aka samu wasu suka yi da littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar aka samu wasu suka kafirce kamar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a yau ai biyu akwai waɗanda suka yi da littafin Allah akwai kuma waɗanda ba su yi da shi ba yanzu ka ga yahudi da kirista ai bai yi da alƙur'ani a matsayin littafin da Allah ya saukar ba hmm. ka ga kafara biyu mu kuma musulmai alhamdulillah sai muka yi imani da shi kali an samu saɓani ke kuma saɓanin da Allah bai yi da shi ba saɓanin da Allah ke fushi da wanda ya kawo shi domin irin wannan saɓanin shi ne dole ne yana kan shirya sai kuma yana kan bata ɗaya aljanna zai shiga ɗaya kuma wuta zai shiga yadda ake wannan sabanin a duniya to haka za a yi shi a lahira shi sabanin duniya sabanin aiki shi kuma sabanin lahira sabanin sakamako wanda ya imani da Allah a duniya to sai an madaukakin sarki ya ba shi sakamako na aljanna gidan ni'ima Allah ya sa mu ciki, wanda kuma ya kafarce a duniya yake biyayya da Allah ya saba to shi kuma an je lahira shi ma zai ga sabani zai ga sakamakon sabaninsa shi ne zai zama dan wuta Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi wuta gidan azaba Allah ya tsare min bani ma ja'atumul bayyinatu sun yi wannan sabanin nabi ne bayan hujjoji sun zo musu bayan hujjoji sun zo musu البينة ما لم يجي الحجج الظاهرة على التوحيد حجوجي ولم تتبين له أكن توحيد أبو كذا حجة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هذا علامة كيف نتكلم كلام سما لك ينزو kwanan gidanka sau nawa ya taɓa hujewa za ka iya sa kwano ba zai wuce shekara biyu ba amma zai ka shiga yi to kafin tauci su zo su sa maka gam ana ta toshewa to ita ko wannan sama ga ta nan kana kallon ta Allah ya ta a matsayin rufi yau shekarun ta nawa ba wanda ya shekarun ta ba mu taɓa jin wani lokacin da wasu suka ce technologin su ya gano musu sama ta bule ba ba a taɓa yin wannan ba duk binciken da ake na technology da ci gaban da duniya ta zo da shi ko take da shi na ƙere-ƙere da bincike a kimiyya har yau ɗan ɗanɗanin bai taɓa jin tunani a ransa cewa sama ta bule a zaya a gyara ta ba to in ka yarda da wannan to me yasa ba za ka yi da cewa lallai akwai wanda ya halicce ta ba wanda yake kula da ita ya kamata ka yadda to shi ne min ba da ma ja a bayyana ai alhujjar da zuwa ya zuwa da yanzu sun zama kana ne domin sabani ma ya zama biyu ko mataki biyu hujjojin farko su ne hujjojin da ake ce musu hujjojin fitra hujjoji na ɗabi'a abinda Allah ya halicci ɗan adam da a kansu to hujjoji na biyu su kuma su ne hujjojin kitab su ne hujjojin littafi wanda aka zo da su aka ce kaza me yasa ba za ku kula da kaza ba me yasa ba za ku kula da kaza ba me yasa ba za mu kula da kaza ba wa min da aka ce min ba'd ma ja'atkum al-bayyinat malam yace muta'alliqatun bi ikhtalafa eh, wannan min din da alaka ne da ikhtalafa wa ma ikhtalafa fihi illa min ba'di illa alladhina utuhu min ba'di kamar ana cewa وما اختلف فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات وما اختلف الذين اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات كما حكى الله يكتشوا وأن أكتابا الانتاج da aka saukar to ba su saba ba sai da littafin ya zo musu suka yi saɓani wasu suka yi da littafin wasu kuma suka kama cewa littafin suka ke yadda da shi من بعد ما جاء أبنى وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى أي وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه باب ولن تتكتابع إلا التابع باي وجود سوزو مصر بغيا بينهم سمو لك يجي على قانونسو illa na utu, sai dai wannan nan da aka ba littafin malam na sai nuna mana cewa da ba magana ba ce ta ƙur'ani? to ga yadda magana ta a wajen ƙur'ani a larabci kun ga Allah ta'ala cewa yi wa mahtalama fihi illa alladhina utuhu min ba'd ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan bainahum to shine sai malam yake kamar Allah yana cewa ne وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه وذلك ولم يأك بالك مصفق تاباتي بغيا فمود إليا من الكافرين لك كافرين كافرين سنة سنة كل سابقا سنة إمبر ذا في فشي طريق كافر شيء sakamakon haka sai suka taba wa masu imani sai zama an samu sabani فحد الله الذين آمنوا daga nan sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani lima ikhtalafu yi min alhaƙi da bi ga abin da suka yi sabani a cikin min alhaƙi na gaskiya da izini da izinin yanzu wannan sabani na uku kenan shi kuma shi ne sabanin mummunai zai yi yiwuwa ka karanta aya ni ma an karanta sai mu samu sabani a kai a wajen fahimta to amma gaskiya tana nan a cikin littafin eh. wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah hmm. duk sabanin da kuka yi to hukuncin sa na wajen Allah kuma an yi sabanin fawduhu ila Allah wa rasuli a mai da wannan sabanin zuwa ga Allah wa rasuli da manzanta za a warware sabani in ka yi ana ta sabani sabani ya wa warwaruwa to an bar littafin Allah ko an bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in an yi sabani akan wani abu ko a cikin littafin Allah ko a sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam to littafin Allah da sunna manzon su ne za su warware su za su warware wannan sabani sau da ka Allah ne ya zaɓi masu imani duk lokacin da suka yi sabani sai ya shiryar da su zuwa ga daidai shi yasa sabanin masu imani baya ma zuwa ga wani ya kafin kawai kun ga shi sa da aka samu sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kafarta wai ba sahabin da ya kafarta wai ba a taba jin sabanin da sayyidina Ali radiyallahu anhu yake da shi da sayyidina Muawiya ba ka da wani labari fara daya da sayyidina Ali ya taba cewa sayyidina Muawiya ya mutu daga musulunci sannan ba a taba samun sayyidina Muawiya radiyallahu anhu يكي سيدنا اليامة لك مسلم شيبا ثم لسعبانه أن لا يشي يد الزوا لعبن يتجسيا ذات ما يعمل تلكشن كولا أبي تعبانه بمبنشن فهمتا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق عين البيان الحق بإذن بإذن الله bi'iznihi an bi iradatihi da nufin Allah Allah ne nufin cewa masu imani ba za su taɓa samun saɓanin da za su kafa ta juna ba to daga idan ka ga an yi saɓani wanda ya zama ya kai ta zuwa ga kafarta wani to tabbas sai ba a kan daidai yake ba tabbas sai ba a kan daidai yake ba ko dai ya zama wanda aka kafarta an kafarta shi akan gaskiya tabbas ya fita musulunci ko kuma ya zama wanda ya kafarta shi nan to ya kafarta shi ne a bisa son zuciya shi kuma a nan kafircin zai dawo mishi wanda ka'idar da mazo sama ya bada ce mazo sama ya ce man a li akhihi ya kafir faqad a biha ba. kalmar kafirtawa to ba ta faduwa ƙasa banza idan ɗaya ya ce wani kafiri to dole ɗaya kafiri immal mukaffir wa immal mukaffa hmm. ko wanda ya kafarta ko wanda aka kafarta to ɗayan biyu kaga shi ne wannan to daga saɓanin mummalai baya kai zuwa da su kafarta junansu shi yasa ba za ka kora sabanin matsalolin fikihu ba sannan hatta matsalolin aƙida akwai matsalolin da suke ƙanana ne a aƙida wanda ba a kafirta wanda ya saba a kan misali an yi saɓani lokacin da manzon Allah zai kama yi isra'i da mi'raji shin ya ga Allah wannan sabanin tun daga sahabbai yake na na isha radiyallahu anha ta ce bai ga Allah ta ce manzo Allah ta sama ya ce anna a nurar ra'ayi ta ce manzo Allah ta sama ya faɗa mata ya ce ta ya ga Allah hmm. ba Allah na gani ba na ga Allah Hmm? abdullahi na Abba shi kuma yana da fahimtar cewa annabi sama ya ga allah kaga wannan sabani ne da sahabbai suka yi shi a babin aƙida amma bai kai sabanin da za a ce ɗaya ɗan bid'a bane ɗaya kuma yana kan sunna akwai irin wannan to yare irin waɗannan akwai su wallahu Allah ya haji man ya sha yana shiryar da wanda ya yake so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wacce take mai tsakiya soyayyar Allah ya shiryar da kai soyayyar Allah shi ya shirya da kai ya dora ka akan daidai wanda Allah zai san sa to sai ya batar da shi sannan duk lokacin da aka yi sabani Allah in yana son ka sai shiryar da kai zuwa ga abin da yake daidai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sallar ta dare yana wata addu'a mai tsada al-imam muslim ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in ban manta ba sai na ali ya rawaito hadisi hadisin sai na ali manzo sallama idan ya tashi zai sallar dare ko a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare yana yin addu'a yana cewa اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم da wannan addu'a manzon yake buɗe sallar ta dare sau tari Allahumma rabba Ibrahim ya Allah ubangijin mala'ika jibril shugaban mala'iku ke wa mika'ila ya Allah ubangijin mika'i mika'i din ne kamar mataimakin mala'ika jibril wa israfi ya Allah kai ne mala'ikan israfi kai ne ubangijin israfi wanda shi ne aka ba shi kawo shi ne zai buga kawo wanda kowa zai mutu famirar samawa ce wal'arzi ya Allah makamin sammai da ƙasa an ta tahkumu bai da ibadi ta fi ma kanu fi ya kai ne kake hukunci alimar zai yi shahadati kai ne masanin abin da yake fake kuma kai ne masanin abin da yake a fili kanzu wannan shimfiɗa kake an ta tahkumu bayna ibadika fi ma kana fihi Ya ya Allah kai ne kake yin hukunci a tsakanin ka cikin abin da suka yi sabani a kai wa ma ikhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah اهدني يا الله اشر يدني لما اختلف فيه من الحق باذنك اجمع الدعاء من اكل ساباني وكشر يدني زوى لجزيا باذنك باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم يوم يا الله حين تكي وشر يد ولا سوء الى صراط المستقيم zuwa ga hanya wacce take mai kakkiya wacce babu karkacewa babu karkata a cikinta wannan addu'a ka rike ka ko yi da wuturi za ka yi ba farkon dare to ana son kai wannan addu'a za ka ga duk rigimar da za a yi da hatsaniyar da mutane za su shiga sai za ka ga Allah ya tsare ka ba za ka shiga wannan hatsaniyar ba sai a zo a ta rigima kan wani abu sai ka ga Allah ya tsare ka kai ba za ka shiga wannan rigiman ba kuma Allah zai nuna maka abin da yake shine daidai kuma za ka tabbata akan wannan daidai ba za ka karkace sakamakon wannan addu'ar mai tsada da kake yi kun ga shine wannan to shi ne ma ne ce ila tariqi mustaqim tariqi al-haqq hanyar gaskiya allazi yuzilu al-khilaf bayna ahli al-haqq wadda wannan hanyar ta gaskiya ita ce take kauda sabani a tsakanin mutanen gaskiya wannan aya na uwa daga cikin darussan da suke karantar da mu tana karantar da mu asali Allah madaukakin sarki ya halitta mutane a bisa tauhidi shine darasin farko kana nan ummatan wahida ay ala millatin wahida ala millatin tauhid ala fitrati al-islam asalin halitta mutane akan tauhidi ne asali kullu mawludin yuladu ala al-fitra sannan inni khalaqtu ibadi hunafa na biyu ayar tana karantar da mu أن الشرك دليل في عالم الإنسان شرك باقواتي من أدم دابي سنتبع باقواتي فمن أبو التوحيد توحيد يا جبال الشركة daga baya aka fara shirka a ban kasa amma asalin ɗan baya shirka ba mu shirki ba ne na biyu na uku أن ne a أسباب اختلاف الناس شركة tana ɗaya daga cikin manya-manyan sabubban da ke kawo rabuwar kai da saɓani a tsakanin al'umma wani na cewa a bautawa Allah ɗaya ubangijin sammai da kansai wanda ya halitta adam ya halitta ƴaƴansa sai wani yana cewa ah! a bauta wa ne Allah ya wa qala Allah la tattabidu ila ayni ilayhi inma huwa ilahun wahid wani yana cewa ne bayan Allah kuma akwai wani wasu kuma suna addini suna cewa ai Allah ba mu sai mu ji Allah yana cewa me da laqad kafara alladhina qalu inna ta thalithu thalatha sai mu ji wasu kuma suna cewa ai ba ma uku ba bane ba iyaka eh mun ji su suna cewa kawai ai Allah ba dai bane ba ni ba bane ba uku ba bane ya kuma ba kaɗai ne kaga duk waɗannan Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martani to daga shirka ita take raba kan al'umma ita take kawo sabani ita take kare kici a tsakanin mutane sannan kanwarta ita ce bid'a domin ita ma ta wani bangaren shirka ce bid'a shirka ce ta ya bid'a ta zama shirka shirka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ka yadda Allah kadai ake bautawa to kuma wajibi ne kai zama za da zama shi kadai ya zo da sabon Allah shi kadai ya wajaba Allah shi kadai ya da iko da zai ce abu kaza Allah ne ya ce a yi in wani wanda ya zo ya ce abu kaza Allah ya ce a yi to an za a yi haka sai a jira shi ne a ya ce a kan ya ce ko ya jawo aya amma idan molan kansa ne kawai sai ce ya Allah ne ya ba shi ku ya yi cikin wanda wa Allah kanya au qala uja ilayhi ilayhi wa lam yuha ilayhi shay kage da cikin yana cikin azlamu kulli أو قال أوهي إلي ولم يوحى إليه شيء لو قبلت ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله sun yi kama da wanda ya ce an masa wahayi da wanda ya ce shi da kan shi ma zai saukar da irin abin da Allah ya sauka kanin su ne wannan sannan daga cikin darussan da aya ke karantar da mu daga cikin sabubban aiko manzanni su zo su yi bayani akan shirka banna ce shirka bata ce kuma su zo su shiryar da mutane zuwa ga ɗauki shi yasa duk wanda ya zama magajin annabi malami ke kenan to daga cikin wajibin da ke kansa ya kira mutane zuwa ga ɗauki kuma wajibi ne wa mutane bayani akan barnar shirka kan ya koyi sannan ayat ta karantar da mu annabawa suna zuwa ne ayyuka guda ne a tafshi inda suna zuwa su ce duk wanda ya abu kaza a daɗi na sakamako abu mai kyau ke nan yayi wanda kuma ya mummuna to shi ma kuma ga sakamakon shi mummuna zai sha bala'i a lahira shi ne mubashirina ومنذري sannan ayar ta karantar da mu cewa kowane manzo annabi shi yasa da Allah ya tarbe ce fa ba'athallahu annabi bai ce fa ba'athallahu rusula ba sai ya ce annabi wanda mun ce annabi shine wanda asali aka bashi sako ya isar ya kira zuwa ga Allah amma ba a bashi sabatin kati ba ne annabi a rasul wanda aka shi sako kuma aka bashi sabatin kati to annabawa suna da wannan sannan wannan ayar ta karantar da mu al'umma ba ta alwa babu shari'a Allah ba duk da za a yi al'umma ta rayu rayuwa ne kyau ta gaske babu tsarin Allah tare da ita ko kaga suna rayuwa to rayuwa ce ta ƙarya in ka ga rayuwar suna birge ka kuma ba a kan tsarin Allah suka ba to kai ma ka tuhumi kanka shi ne zai mutum ya ce amerika na bari da shi a kan tsari ina tsari ina tsari da su an dai ba su duniya suna wadaka a cikinta amma wasu da tsari yanzu tsari ne a ƙasar ku kawai za ku yi adalci amma waɗanda ba 'yan ƙasar ku ba ku rika kai musu yaki kuna tayar musu da fitilu musulmi ba zai yi wannan mai imani ba zai yi wannan sannan aya ta karantar da mu abin da ke kau da sabani shine komawa zuwa ga littafin Allah kamar yadda Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa Rasul kan an yi sabani an yi rigima to a mai da sabanin zuwa ga Allah da manzansa littafin Allah da sunnan manzo Allah da sallama sannan ayar ta karantar da mu masu imani suna iya sabani a tsakanin junansu amma sabanin ba na bata bai domin Allah na shiryar da su zuwa ga daidai shi yasa wani zai iya karanta aya wani ba ya karanta ta amma sai su samu bambancin fahimta wani zai iya karanta hadisi wani ma ya karanta hadisi amma kuma su samu bambancin fahimta a cikin hadisi amma kuma in dukkanin su gaskiya suke nufi to gaskiya tana nan a cikin hadisi wani hadisin ya bayyana wancan hadisi wata aya ta bayyana wata aya ko hadisin ya bayyana ayar? ko aya ta bayyana hadisi haka su shi yasa babu sun kan a tsakanin nasosan shari'a idan ka ga wani nasi ka tashi fassara sai ka ga ya ci karo da wani to kai kake da matsala ba nasi ke da matsala Yi wannan aya ta karantar da mu wannan sannan aya ta karanta da mu Allah subhanahu wata'ala ya saukar da hujjoji halaye akwai al-hujjatul fitriyya akwai al-hujjatul ilmiyya al-hujjatul fitriyya sune hujjoji na dabi'arka da kanka kai da kanka baka bukatar wani ya ma bayani abu kaza haka yake yanzu ka jira duk mutumin da ya taru ya san akwai baban shi ya san ba shi ya haifa shi ba ko akwai mai wannan tunanin cewa shi shi ya haifa shi. akwai mai wannan tunanin kaga tana na tabbatar da ko mutum ya ga baban shi ko bai ga baban shi ba ko ya san baban shi to ya san yana da baba to in ya san yana da baba wannan sanin cewa yana da baban zai tafi to baban baban shi baban baban shi baban baban baban baban shi har zai kai akwai wanda ya samar da su duka kazo na fitara shi ya yasa fitara ce ta ba da dama idan za ka yi addu'a ko ta kaji kana daga hannunka kana kallon sama ɗan ƙaramin yawo sai ya haka sai ce Allah yana Allah zai za ka in an cuce shi sai ya haƙurci Allah zai saka haka fi da sannan akwai al'ududu al'ilmiya akwai hujjoji na ilimi na littafi su kuma waɗannan su ne annabawa suke zuwa su yi bayani a kan su. sannan aya ta karantar da mu shirya Allah ya tashi ga wanda yake idan ka ga Allah ya shirya da kai to ka gode masa sannan kakka yi izini ga wanda ya bata kai masa fatan ina shirya da shi da kai ma ka shirya kakka masa izini kyauta ce to shi ne kuma da ya gaba da cewa wadan ma kanin islamu dinan haƙƙi a lokacin da musulunci ya kasance shi ne addinin gaskiya la yahdamu da bid-da'awi kadhiba musulunci baya yaudara waɗanda suka yi imani da shi suka ji shi bid-da'awi kadhiba da kirkire-kirkiren karerai fa innahu bayyana min awwal amr to tun a farkon al'amari sai Allah ya bayyana musulunci ne bayani annahu kulfatun wa taqlid cewa musulunci akwai nauyi a cikin sa akwai ababen da aka dora maka shi yasa ranar da mutum ya musulunta tun daga kalmar shahada yake jin wani nauyi ya ɗaukar wa kanshi sau na wanda yake tsammani da shigo musulunci da yana shan wahala kawai ya ji daɗi wannan ba musulunci ma yake nufin ya yi ba musulunci addinin aiki ba addini ba ne kawai da mutum ya shigo shi ke ne ya huta a musulunci bai koyi kowa wannan ba ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kana nufin cewa ka ɗaukar wa kanka nauyi ba za ka mota wa kowa ba Allah wanda ba ƙaramin nauyi ba ne ba za ka mota wa iyayenka ba iyaye ba a bauta musu ta musu ake ba za ka mota wa sarkin garinku ba biyayya ake maka a inda bai saba wa Allah ba ba za ka mota wa shugaban ƙasar ku ba biyayya ake musu a inda bai saba wa Allah ba ba za ka bauta wa gwamna ba gwamnan ba a mota masa biyayya ake masa inda bai saba wa Allah ba za ka bauta wa malamin ka ba biyayya ake wa malam idan bai yi umarni da sabon Allah ba ka ce Muhammadu Rasulullah ka dauki nauyin cewa duk abin da za ka bauta wa Allah da shi to ba za ka bauta wa Allah da shi ba sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da shi wannan karamin alƙawari ne to daga mutunci bai yaudare mabiyansa bai mutu alkawuran ƙarya ba bai kirkiri ƙarya ya ce za su samu kaza za su samu kaza ba saboda ka annabu kulfatun wa taklifu musulunci akwai nauyi a cikinsa akwai ayyuka da aka ɗora wa mabiyan musulunci da zafi wanda idanun da ya zubi hamlin mashaƙasu sannan kuma musulunci ya yi bayani cewa kowa daga cikin mabiyansa ya shirya lihamlin mashaƙar ya tsayu domin ɗaukar wahalhalu da abubuwa masu wahala wata siyasin nufusu da kuma tsarkake rayuka kamar saffar zahabu bin nari wasu kamar yadda ake tantance zinariya kamar yadda ake tantance zinariya da wuta kamar kuma yadda ake tantance sarka ta zinariyar da wuta haka musulunci ne so daga idan ka shigo musulunci ba ka zo bane shi ke nan alimamu ne qayyim a cin alfawari yana cewa ya mu da azumin a mukhannas al-azm الطريق تغيب فيه عادم ونام فيه wata arzabin nan ibrahimu وللذبح إسماعيل ونشر يحيى زكريا كما تنشر الخشب وقتل يحيى وأراد قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه وأراد قتل نبينا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم yace ya kai wanda niyyarka a cikin musulunci ta mata maza ce ka zama ba mata maza ba wannan hanyar ta mutunci ta yi mafi da adam annabi adam ya bi ta amma mutum bai sha wahala ya gaji yi wala ne zinu annabi mun sai da ya kuka saboda yadda aka taɓa shi wa ta'arraba lin nan ibrahim ta biyan wannan hanyar ta musulunci sai da aka jefa annabi ibrahim alaihissalam a wuta ولذبح إسماعيل النبي إسماعيل أن جميل أكتبتن ينكاش أكتبتن يليدش أرشيو فدينام بجبن عظيم ألا تنشيش يبال ولا أبن ينكان يجرمع لكن لما أيان كاش أما سمو دمتلين شيء سيتي يا أبا تفعى الناس عمر ستنجيني إن شاء الله من الصالحين مثل شيء ونشر زكريا كما تنشر البشر annabi zakariya yadda ake tsaga katako haka aka sa zarto daga saman kansa aka raba shi gida biyu kowane bangare ya fadi saboda addinin Allah annabi a ya dan ta kashe shi a kai annabi isa shiryawa take ta kashe shi karshe Allah madaukakin sarki ya dauke shi annabin mu sallallahu alaihi wasallam sau nawa aka yi nufin kashe shi an kashe an yi niyya a kashe shi da dabara kuma an yi niyya a kashe shi gaba da gaba amma Allah ya tsare shi to kai kana cikin musulunci kai so kake yi a shimfiɗa maka kaka ja ka taka gefen hanya ka dama da hagu a sa maka fulawoyi na daɗi Da shi nan ana sa maka asirin a baki kayan ah, da ka dan uwa Allah ya yi da kanka shi yasa duk wanda zai shiga musulunci a mai bayani ba wani boye boye ka shigo musulunci nan ne saboda ka ga ana raba kudi to babu mu ma da nake ciki ga mana in za ka yi musulunci ke musulunci in kuma ka musulunci ne nan a ka kuɗi to ka riga kanka ba za ka samu waɗannan kuɗaɗen ba shi kullum musulunci ana samu shi ne a lahira shi ne a aljanna inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata amma ba kawai ka zo shi kenan ka ce za ka yi musulunci ki ta'ala to sakamakon haka shi ne Allah ya faɗa wa mabiyan musulunci cewa musulunci ba wasa bane musulunci ba addini bane da mutum zai shigo cikin sa shi kenan kawai shi kenan ai ta ba shi arziki ma a baki ana sa mushi alewa yana shanyewa da wannan abun da yara suke shi mushi ta da wuri ta wannan abun ne kamar da iska da ake sawa kawai sai a biya baje a baki musulunci akwai kaya a ciki akwai fada ne sai ta shirin taka su sannan ita ce ƙa'ida kaga wanda jarabi ne ga waɗanda suke son su musulunta wasu sai su zata kawai shi nan suna cin wata rayuwa sai su zo shi nan sai su ji an ce za su musulunta sai su zo ce za su musulunta in su zo zan zo za su musulunta suka ga abin da suke tsammanin da samu ba su samu ba sai su ganzu suna akwai masu musulunta ba su ɗaya ba ba su biyu ba ba su uku ba ki ta jaddada musulunci suna sabunta musulunta, amma sabunta wanda sai kai kama kwanci zai mutum da je can ya musulunta gobe kuma a tsince shi a can a musulunta ya musulunta to ya yi wani aikan tun farko ya sani cewa musulunci ba addini ba ne da mutum zai zo shi da kawai shi nan shimfa faɗa kafa a'a akwai nauyi da Allah ya zo wa mutum domin musulunci gidan jarabawa ne gwada ka ake in ka ci jaraba wannan to akwai sakamakon ka a lahira yadda ake jarabta ɗalibi ai sai ya gama jarabawa yake da ana sakamakon ya ko to haka musulunci yake qala ta'ala ya Allah madaukakin sarki ce amma hasibtu bismillah am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم نعم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا فاعملوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah madaukakin sarki ya ce an hasibtum yanzu kuna tsammani kun yi tsammani an tadkhulul jannata kawai shikenan sai ku shiga aljanna a'a أي ما ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة والله هذا ألا هذا يريد هذا ألا على الجنة ينا مصدر إن الله اشترى من المؤمنين ألا لا يدع دقما مكاهي أكيد Allah أكل wa سبحانه وتعالى da aljannar sa sai ka sai Allah ya ce ni kuma abu biyu nake so a wajen ka almal wannan ba abin da yake tsadin ka a wajen ka almal sai ka ba da zuciyarka wannan sai ka ba da ranka shine inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata hmm. sai sun bada sai sun ba da abinci sun ba da sannan zan samu aljanna to shi ne nan Allah ta ala ya ce an hasibtum an tadkhulul jannata yanzu kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne walamma ya'tikum alhali har yanzu ya'tikum bai zo muku ba masalu al ku misalin na خلوا من قبلكم وأن تلك الشوك تاقوم wannan ayar tana so ta karantar da daga cikin abin da ke tabbatar da mutum a imani akwai karanta tarihin magabata tarihin magabata in kana karanta tarihin magabata nan nan magabata mu faɗan fodi da shi da almajiranta ka koma nan kawai ka karanta wallahi yana cikin ababen da za su ƙara ma imani ina jin na sha fata buga mana misali ka taɓa zama kai tunani mu fara da kano waye aka ba tuta a kan sarkin malam suleiman to lokacin da sarki suleiman ya taho daga sakkwato ya je an so tuta daga kano zuwa sakkwato kilomita nawa ne in mutum ya nan zariya daga kano zuwa zaria kilomita ɗari da sittin daga zaria zuwa sokoto wajen kilomita kusan ɗari uku da wani abu kusan ɗari uku da tamanin da ɗari da sittin da ɗari uku da tamanin nawa kenan ɗari biyar da nawa ɗari biyar da goma hmm. wata motar. idan aka yi wannan tafiyar da ita ba ta kai wa lafiya sai an yi faci ko yanki taya wata birkin da ya lalace wata giyar da ta lalace wata fandar kun ta yi bintu daga kano zuwa kalmata to shi ma da su ne da shi da yan uwan shi da suka an so tuta دواكين وتنحش دوكي بتنحو كورا وكورا غاكوين وتنحش قاتل قولنا تنان قاتل ولم بايأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم هانا بدان وتنحش زاد مرة بدان وتنحش هو القمر ya shiga su ko bai shige su ba kai ya shiga jikin su ko bai shiga jikin su ba zuzin ya kare ko bai kare ba kaga din nan nan ba kusa kuma muke magana shekaru ɗari biyu da suka wuce to wanne ka koma can ka dangane zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da sa'ad bin Abi Waqqas ya tashi daga Madina ya tafi Iraki يجب أن أكي يجب قادمية أكبر إيراني دم الله وشكرا تفيا دا أبو بن العام رضي الله عنه يتاسود بمجينة يتفو مصر حسب تنائي وتجد وهلا يبقى كنتا دوم في شيء يسرد ساقو مسلمشي حسب أتاسود يتشاعد مسلمان شاعد cikin tatsuniyoyinsu suna da kabarin tsarin suna yi wa a china ba suna iya cewa wani sa'ad suna yi wa ya je china amma kan yayi bai je ba rannan na ga wani dan social media yana yana bayani a bidiyo wai ya je ga kabarin sa'ad suna yi wa a china shi ne na kira shi na ga lambar shi na kira shi na mai gyara da shi masa wannan tatsuniya ce ba siya ba kuma cikin ikon Allah ya amsa ya ce zai sace wani bidiyo ya mutane bayani sai ba gaskiya ba da sa'ad bin Abi Waqqas ya kashe Iraki hmm. kuma da ya gama tsakanin Iraki ya koma Madina a Madina ya wuce a Madinar manzo Allah kuma ya rasu Kamar sai ga nan a baki ulgal kai ga masallacin zai sama ga makabarta to ina aka samu kabarin shi a China irin tatsuniyoyin nan ne ka san mutanen china akwai tatsuniya da su da da mata Allah shirya suna da tatsuniyoyi na nuna kasansu mai ɗaukaka ne shi ne wannan So da aka wannan ba ya ce kuma matar da ne na halar da kuma lokaci ya yi ko hmm? so gano ha to alhali ku samu waɗanda suka kafin ku ba su zo muku ba min almu'minina waɗannan waɗanda suke kafin kuɗin waɗanda suke imanin kafin ku karanta waɗanda suka ba annabi musu wace wahala suka sha mabiya annabi isa wace wahala suka sha su zama muku misalai min almihan na jarabawa sun tuntanci jarabawa kala kala فتصبروا كما صبروا سبحانه كجوري كما يدس كجوري كو فتصبروا كما صبروا سي كجوري كما يدس كجوري أبن دعكي لماشي كين يرأي كرم من مغباتا أي ما كان ينبغي لكم أن تعجبوا هذا الجثمان هو الجثمان ليكما تفهم وانا تنالم بعض ولما هرتموه يا أكا تتهم ولا تنالت آية عام إبراهيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذي جاهد منكم ويعلم الصادر ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تنقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد أقلت من قبل الرسل وقال ولا to daga kullum mutum ya kalli waɗanda suke gabansa wace irin wahala suka sha sai ya gane shi a shi ba wata wahala da ya sha yanzu wani yana musulunci da ba taɓa mamaye shi saboda musulunci ba ko to ɗaya ba taɓa mamaye shi saboda musulunci ba wani zaƙin shi ma ba a taɓa yi ba kuma yana nuna musulunci shi na iya lau. to ya karanta tarihin waɗanda aka gabace su waɗanda suka gabace shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tun wani annabi daga cikin annabawa wasu masu fassara suna cewa annabi zakariya ne jama'ar da suka kama shi suka sa zarto tun daga kansa shi da suka raba shi biyu rabin jikinsa da ya fada nan rabi da ya fara nan shi sa manzon da suka ya ce wa na walakin nakum tasta'jilu sai dai kuna gaggawa ne to in manzon sama ya ce wa na walakin nakum tasta'jilu mu kuma ba ko da daga cikin abin da ke tabbatar da musulmi musulmi a musulunci akwai karanta tarihin magabata shi ne mai waka yake cewa وقرأوا آلاف من قبلهم ربما علم حيا من قضى inji shawu ya ce ku karanta tarihin waɗanda suke kafin su tari matacce na koyar da mai rai matacce malamin mai rai in ka karanta tarihinsa to za ka ji abin da ya sannan ya ce ikirau tariha ibtihin ribar balla qaumun laysa yazun al khabar yace ku kada da tarihi a cikin tarihi akwai izina akwai darissa wasu mutane sun bata saboda da wasu kan tarihi ba shi yasa idan ana son a halakar da mutane sai a barkar da su tarihi da su yanzu matasan ku masu tasowa mutum nawa ya suka tarihin ɗan ba shi ya sa wasu suka zo suka ma kungiya wai hausa zalla ba an da ba a san tarihi ba ne ana koyar da mutane ƙabilanci ana tsora su a raba su da addininsu ana raba su da addininsu wasu wai sai su tuhumi ɗan kojiyo wai ya aka yi duk almajiransa suka zama fulani to yanzu suka ji shi an ka kenan sannan wanda ka yi da shi ba shi kake ba makami ba wanda baka yi da shi ba za ka ba shi makami ne wancan ya yaƙe ka bai bi ka ba wannan kuma ya yadda da ka ya bi ka shi kenan sai ka ɗauko wanda ya yaƙe ka ce to shi kenan yanzu nasara mun ci nasara to da ka ya ku manya ku zo da rarraba muku makamai wannan ya yi da hankali kenan in za ka tuhumi dan fodiyo kenan za ka tuhumi wa manzo Allah su salama me yasa habbanta suka zama wana wana wani saka waɗanda suka bi mutum su yake su ne mataimakan shi amma wanda bai bi ka ba bai yadda da awaka ba shi kenan sai ka jawo shi ka ce za ka bashi matsayi ko masallaci a zamanin ta masallaci duk wanda bai ma ziyayya ba kana nema to bai kamata ka bashi wani matsayi ba ya koma can wanda ya yarda da abin da kake shi za ka bashi amana amma wanda bai yarda da abin da kake ba shi kenan sai ka ɗauko shi ta amana ka to daga wanda zai soki dan fogi ya ce wai duk sarakunan da ya ba tuta wai duk fulani ne yan uwan shi to yanzu suka ji sai ka kawo mana a tarihi wani wanda ba waɗannan ba waɗanda suka yi da ɗan kuma suka yi da awashi kuma suka zo suka ce su za su taimaka an baka wannan assignment din nan da shekara 500 ka kawo mana mana jiranka to waɗannan mutanen da suka zo suke wannan da'awa kuma abin da zai baka mamaki wai wata ce fa a turai take zaune wai sunanta kalfi ne astaghfirullah da na faɗi sunanta a masallaci ita ce fa shugaban wannan da'awa a social media ko kwanan nan na ji wani jawabinta tana cewa su za a zagi manzan Allah sama a ta zagi shi su ba za su yaƙi don manzan Allah ba su za su yaƙi ne don hauta su kan zan hausa Allah ya kine mata albarka ya halatta ka kine mata inda wannan ita ce hausa to Allah ya kine wa hausa albarka kuma mu ba hausawa bai in dai wannan shine hauta, to wallahi ba ma ciki kuma wannan hausa ta cancanta ta zama la'ananya kun ga wannan ita ce fitinar da ake ta kama na kala-kala abu abi ta can kuma wani abun da zai tsorata ka akwai wawaye da suke binta yanzu wannan rabin da na yi na wannan tambayar wani ne na ganshi fa marubuci ne wai ma'aiman dakta ne na jami'a shi na ganshi a social media na wannan magana wai a mashi bayani ya aka yi duk waɗanda shi fodi fodiyo ba su cuta suka zama fulani to wannan ita ce amsar za ka ba wanda ka yadda da shi ne ya yadda da kai a matsayin mataimakinka amma mutum ko ko a siyasa ku ba wanda kai da shi kake kake yi ba ha wanda kai da shi kake zai zai zai rufa ma asiri bayan ka tafi kaga ana su da ƙarya ma ke to balle na musulunci na gaske ka musulunci bai karantar da abin nan kabilanci ba musulunci ya zo ne ma ya yi kabilanci ita kabila babbar fa'idar ta ita ce ni ta'arafu la ni tanakiru yanzu da an yi mu gabaki ɗaya kamar yadda bature yake yin bambita ko yadda yake yin bambanin madara duk iri ɗaya to wa za ka waye ya fi cancanta ka kyautata wa wa yanzu gwangwanayen madara idan suka haɗu da su isu wa zai taimaki wa zai wa zai wa zai wa za ka wa zai kyautata wa wani wa zai bude wa ya za ka ba amma mu sai Allah ya sanya mu waje Allah kun shu'uban wa qaba'il ta'arafu danginka na kusa da kai sai shari'a ta ce to ta dora maka za ka kula da na farko dai ga baki da yan adam ka yi tarayya da su a halitta a jinsin halitta su yan adam ne ko sun ba Allah ko ba su ba Allah kuma suna da haƙƙi a kanka na ne na kurayi tare to a ciki kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanya ku ku zama dangi da kabilu to sai aka dora maka hatta a cikin danginka akwai waɗanda suka fi cancanta ka fi kyautatawa fiye da wasu to da ba wannan tsari kana jin ya za a yi a ce sai a ce kowa wajibi ne ka kyautata mushi sai a ce duka duniyar nan gaba ɗaya su ai daga annaba adamu su bi yan uwanka ne kuma kowa yana jira sai ka an tuhusina ilayhi ya za ka iya amma akwai wanka akwai ƙaninka akwai babanka akwai ƙanin shi akwai wanshi akwai ɗanka akwai jikanka kaga waɗanda sai Allah ya sanya ku zama da sannan wasu hukunce-hukuncen duk suna da alaƙa da wannan idan mutum ya je kisan kan kuskure su waye za su biya masa biya akilarsa akilarsa a cikin wasu ke dangi waye ne in ya mutu zai gadai dangin shi yanzu sai a ce duk duniyar nan suna da ikon su gaje ka na ga yadda za a raba kuɗin nan kuwa ko kai ka fi kowa kuɗi a duniya kai ne na ɗaya sai a ce duk duniyar nan dangin ka ne kuma ka musu yau kuma za a raba gado to wa ma zai iya raba gado ba ga malamin da zai raba wannan gado kuwa sannan kowa ne ka san shi amma sai Allah ya sanya mu dangi domin mu gane waɗannan abubuwa shi ne ma'ana ta arab ka gane wannan kuna da alaƙa ta jini ta kusa da shi sai ka fi kyautata masa fiye da wanda yake ne wanda yake nesa in ka tashi za ka kyautata ko ce ga ɗan uwanka wanda yake na jini ga ɗan uwanka wanda na musulunci ne ba na jini ba wannan ɗan uwanka na jini shi ya fi cancanta ka fara ba shi zakka in yana da bukata kafin ka ba wancan wanda ba dan uwanka na jini ba shi yasa da za ka fitar da zakarka sai ta kare a cikin danginka ka mai daidai kai ne dukiya ne sai ka fitar da zakarka amma duk danginka suna da bukata sai ka ba su wancan kaza wancan ha babba ha karami ha babba ha karami duk ka ba su sai zakar ta kare baka ba wasu waɗanda ba danginka ba zakarka ta yi daidai kuma ka da zumunta haka manzo sallallahu alaihi sadaqatun wasilatu kai sadaka zakka kenan wasilatun kuma ka da zumunta wannan ita ce fa'idar magana dauke mu mun tafi wani waje can Allah ya taimake mu za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu bayan talla. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sami talla lafiya sai mu faro ayat daga farko insha Allah am hasibtum Allah ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya waɗanda suke nufin wannan ƙasa da sharri musamman irin waɗannan mutanen masu yada kabilanci masu son tayar da rikicin kabilanci a cikin al'umma to Allah maɗaukacin sarki ya mana maganin su Allah ya sa katanga ƙarfe tsakaninmu da su Allah maɗaukacin sarki ya tsara wannan ƙasa tamu ya sanya albarka a cikinta ya ba mu shugabanni nagartattu mutanen kirki bayan Allah wanda suke kaunar mu muke kaunar su wanda suke tausaya mana mu ko muna musu kyakkyawar addu'a da biyayya sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh